ni fa tsakanina da Allah tsakanina da maza ni fa ba wani bangaren ba wani bangaren em kunya wai na mazan nan suke ne dan Allah ku fito ku aure ni ni aure nake so ni da ni ku tattaho dan Allah ku zo ku aure ni dan Allah ku zo ku rage mu iyaye na nauyi dan ni kuka aure ni ko rage mu iyaye na nauyi dan Allah ku zo ku aure ni kar ku bani kunya da Allah kar ku bari ummata ban yi aure ba ku zo ku aure ni dan Allah don Allah don annabi ku zo ku aure tun da ta kai har sai mun ringa roko ni fa tsakanina da Allah tsakanina da maza ni fa ba wani bangaren ba wani bangaren em kunya wai na mazan nan suke ne don Allah ku fito ku aure ni ni aure nake so ni da ni ku tattaho don Allah ku zo ku aure ni don Allah ku zo ku rage ma iyaye na nan dan ni in kuka aure ni ku rage ma iyaye na nan don Allah ku zo ku aure ni ku bani kunya da Allah kar ku bari ummata ban yi aure ba ku zo ku aure ni dan Allah dan Allah dan annabi ku zo ku aure tunda ta kai har sai mun ringa roko